يسأل أيان يوم القيامة yana tambaya yana mai nuna tashin alkiyama ba zai yiwu ba yana cewa yaushe tashin alkiyamar zai faru